uwa matasa barkanku da haka barkanmu da sake kasance tare da ku a maraicin wannan lahadin domin gabatar muku da shirin labarin matasa tare da ni fanta shamsu da gora ta rabia mai kano ya ne rabi da dama lahiya lau nake fanta ya kike alhamdulillah rabi to fanta yau muke dauke da shi to rabi za mu kawo zancen taron da kungiyar sukut ta kasar nijar ta shirya wanda shi kanshi shiri ne na babban taron kasa da kasa na kungiyoyin sukut wanda za a yi a garin tilbiri a cikin takaitaccen rahoton mu na maraicin wannan lahadin za mu gabatar muku da ibrahim abdu matashi mai aiki a fannin noma. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. Rabi matasa 500 waɗanda za su fitowa da ƙasashe 25 na nahiyar Afirka su ne za su haɗu a jihar Talaberi a yayin taron ƙasa da ƙasa na ƙungiyoyin Scout wanda za a gabatar da shi ne daga ranar 12 zuwa ranar 28 ga watan August mai zuwa. Haka ne fanta taron nasu na bana zai karkata akan kwanciyar hankali da tsaro a yankin Sahel da kuma nauyin da ya rataya akan matasa a fannin kasuwanci da jajircewa gaban canje-canjen yanayi. Kuma Rabi kamin wannan taron shine shawarar matasan jihar Talaberi Tilaberi ta tsara wani taro domin shirya shi wancan babban taron wanda ke tafe. Za a fara shi ne gobe 1 ga watan August. Ga rahoton da abokin aikin Hasumi Abdulaziz ya shirya mana wanda abokan aikin suka fassara muku. Domin share fage kwamitin kwamin na matasa tare da haɗin gwiwar Biron jiha na 'yan sa kai Iskot na shirya da wani share fage da zai haɗa matasa 200 na jihar Tilaberi ranakun ɗaya zuwa hudu ga watan Ogista a ƙarƙashin jagoran jagorancin shugaban kwamitin matasan Abdulaziz Malika. Tuni a bangaren jihar Tilaberi majalisar shawara ta matasa suna nan da goyon bayan wannan hanzari. Tare muke shige da fice saboda kungiyar Scott matasa ne. Don haka ne muka zaɓi ranar ɗaya zuwa hudu domin taron na share fage. Da dama suke matasan da ke jin daɗin wannan haɗuwar canza kwaraya balema bisa ga kulawar gingimu da kokowar murkushe ta'addanci Bari mu saurari ra'ayin wanga matashin Jibril Mummuni. Zai ba da dama a shirya waɗansu tarurruka domin bunƙasa su ɗaya zamantakewa da zaman lafiya a nan. Mu fatanmu ga 'yan uwanmu su zama masu juriya da kuma fahimta. Ayyuka da dama za a gudanar a yayin wannan taruwar share fagen ana iya zana shifke-shifken itace shara da kuma wani yasar gwalolo a birnin Tilabirin. Rabi a garin Izlit hukumomi sun hana yawo da yukaki saboda amfanin da matasa ke yi da su wajen faɗace-faɗace marasa tushe. Ai fanta a cikin wannan satin hukumomin sun karbi wajen wukake 420 da adduna 224 a hannun wasu matasa. Ga tsokacin da Mauli Abdurrahman magajin garin Arlit ya yi wa abokin aikinmu Usman Umaru da aka fasara mu. Yau Arlit inda za ganin ko yara na hada biyu da wuka suke hada. Wannan abin ya dame mu kwarai har ya samu ka ɗauka wani ƙudiri yau muke ɗauka shi insha Allah kuma za mu wallafa shi shi ma. Bisa harka na ke ni da kaina na sa hannuwa bisa ran man wanda mazaunan garin suka bani mun kama wajen wuka 420 da adda 224 da daddare cikin buhuwa tunda ba mu san ba wani nihi za a yi da adda 220 layya mata wuce lalle mun san akwai mutanen da a gadon su akwai wuka gare su amma abin da muka gani yanzu ba gado bane yanzu ta adda maka dangance da wannan daga rana mai kamar tewu yawo da wuka ya koma kamar cream ina nan ina buga takarda za na ba polis duk wanda aka kama da wuka kamar an kama shi da laifi fanta bar mun jihar ta inda ɗakin manoman jihar suka tsara wani horo ga matasa horo ne kuma wanda za a ci gaba da yin shi a wajaje talatin domin sauƙaƙa matasa isa ga horo. Ga tsokacin da shugaban ɗakin manoman jihar Tawa Alhaji Salifu Alhassan Jimrau. Alhaji Salifu Alhassan Jimrau ya yi wa abokin aikin mu Adamu Idrisa. To manufan wannan taron wani za shi saboda a taimaka ma matasa. aro ne wanda duk shekara akwai matasa da aka ba horo kuma a taimaka musu su zaman kansu a hasu hannun jari kawana su masana'anta matasan nan da suke taya nan waje a samun musu abun yi su cikin gida. Kun ga wani su bana eh, 30 za mu yi sitti talatin in ka ɗauka mutum ashirin da bibi gida talatin ka ga matasa da yawa ne to idan aka samu aka ba su horon nan aka taimaka musu da mm, hannun jari da kayan aiki sai su zamna su ma su yi sannu sannu su ma sai su samu masu taya wurin bayan su. Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton mu na ranar Lahadi. Rabi'u za mu gabatar muku da Ibrahim Abdu, matashi ne dan asalin garin dosu wanda yake aiki a fannin noma bayan karatun da ya yi a wannan fannin. Abokiyar mu na Hadiza Hassan ta yi fira da shi ga rahoton da ta shirya muna da aka fassara muku. Ibrahim Abdu ɗan shekara tara wani matashi ne da ya girka wata masana'antar nomawa da saida kayan lambu, 'yan itace da kayan ɗanye da yake saidawa cikin birnin Doso ya ba mu bayani a kai. Bayan da na kare karatuna na zauna gida tsawon wani lokaci bana aiki sai na shiga koyon aiki a ofishin ma'aikatar gidan gona ta jiha. A lokacin azumi na yi noman kankana na sayar da wajen ɗan kankana dubu da Albarkacin wannan husa'ar yake samun biyan bukatunsa matashi Ibrahim ya ma tana da yin kiwon kaji. Na gode Allah tare da noman rani ina biyan bukatuna ina kira ga matasa su rungumi aikin noma saboda abu ne mai riba. Tsarin da nake da shi nan gaba shine keɓe wani keɓaɓɓen filin noma da kiwon kaji. Ban da halin yin haka ne amma duka shekara ɗan abin da na samu ina saka shi domin shekara. Matashin Ibrahim wa'anda ke kewayensa da abokan cinikayyarsa na yaba husa'ar tasa. Ni ina ɗaya daga cikin masu sayan kayansa, ni na ga gargensa yana da girma. Mutum ne mai ƙoƙari wanda idan ya bunƙasa abun nan da shekara uku ko hudu zai iya samun Riba da yake samu a shekara bisa wannan sana'ar ta kimanci miliyan uku zuwa hudu kuɗin sefa a cewarsa. kuma sai filinmu na wasannin motsa shiki tare da Gungu Muhammad Dantani. A fuskar kwallon kafa, karon ƙarshe na kwallon mata Ero 2022 na gudana yanzu haka a hidin kwallon Wembley na London, Ingila, da ta samu shiga matakin karon ƙarshe biyo bayan ragargazawar da ta masu a Sheffield ranar 26 ga watan Yuli za ta fafata da ƙasar Jamus wace ta fitar da Faransa ranar Laraba 27 ga watan Yuli. Ta fuskar kwallon raga, ƙasar Cote na shirya da kofin ƙasashen afirka na yanki uku afirka ta yamma kwamɓarar da ta shafi tawagogi maza da mata an tanada gudanar da wannan wasar ne a palais de sport na trashville a birnin abidjan banda ƙasa mai karɓar baƙi wasu tawagogi bakwai za su halarci wannan gasar su ne nigeria mali niger ghana liberia benin da burkina faso A nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan ne mun gode muku da sauraron shi da kuka zafi ya sake sauraron shi a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da Airtel.